rundunar ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice sun gurfanar da wasu mata guda biyu ga manema labarai da kuma suke zarga da kokarin kisa kai hari a wasu wurare da ke cikin garin maiduguri kwamandan ba da kariya ga fararen hulan ibrahim abdullahi ne ya gurfanar da waɗannan mata da ya ce sun kame su ne lokacin da wasu suka shigo da su suka kuma ajiye su a garin maiduguri na kokarin duba yadda za su kai hari kwamandan ya ce ɗaya daga cikin waɗannan 'yan mata biyu ɗayar matar ɗaya daga cikin kwamandojin boko haram ɗin ne waɗannan 'yan mata biyu dai duka sun su 'yan shekaru goma sha biyar biyar ba amma suka ce dukkanin su sun yi aure su uku kafin a dinga kashe mazajin su ɗaya bayan ɗaya wasu su kuma basu san ma inda mazajen na suka shiga ba kamar dai irin ƙarin bayanin da kuma da yawa ma labarai game da waɗannan 'yan mata. Wannan 'yan matan da kuka gansu Fatima da Amina wanda aka kawo su cikin tashan Borno Express nufin su yi ta'asa shi ne muka kamo su za ga ita Fatima horanta uku mazajen su uku ita ma wannan ita ma su uku ta yi aure ita Fatima tana da juna biyu kuma abin Allah wai a tana tare da wannan mugun ciwon a binciken da muka gani a kungunan nuna muku takardun asibiti su kama su a tasha an zo an ajiye su an san lokacin hutun Easter akwai nufin da ake so a yi da nan tashan jama'a masu tafiya za su taru aka ce su zauna za a je a kawo abin da ake so a yi amfani da su kamar waɗannan masu an magana cewa ɗaya daga cikin su matana a wurin ɗaya daga cikin komandojin boko haram kamar kun gano wannan cikin da kuka gudanar eh kwarai ko da bakinta ta faɗi ta ce mamman nur dama ta samu lokaci za ta je har sa. kuma take kiran harna ai kaga amma ta ki fitowa ta faɗa mu lokacin mu kawo su sun ƙi cin abinci sai da muka tallashin su da komai sannan suka yi da suka fara cin abinci. Kwamandan ya kuma gurfanar da wani matashi da ake kira Precious Adeozu da ya ce shi dan jihar Imo ne da kuma suke zarga da yin rajistar jabu na jarabawan kokarin shiga jami'a da ake kira jam a takaice. da ma karin haske da kwamandan ya game da wannan matashi. Shi wannan dan Imo State ne taho nan Maiduguri ya buɗe santa inda yake fitan yara masu neman shiga ah, jami'a. Ake ce musu registration kuɗin da yake amsa a hannunsu ya kamata ya zama ɗari bakwai amma dubu ɗaya ɗari biyu sannan kuma inda ya je buɗe santa ɗin ba inda ya kamace shi wai wannan rota ɗin ka gani an yi adireshin ɗinsu a can imo bai kamata a ce an sami hannun a nan maiduguri ba. kamar kun gano adadin ɗalibai da yawa rajista eh? Eh, yanzu mun samu ɗari biyu da tamanin. na kuma zan da waɗannan 'yan mata da suka tabbatar mana da bakin su cewa kowace daga cikin su ta yi aure da yayan ƙungiyar boko haram ɗin har sau uku uku amma yanzu akan sun gaji da irin wannan lamarin ne. ga dai abin da suka shaida mu mai sunanki Fatima Muhammad Kabir Ok, me kika zo yi a cikin Maiduguri a ah, na so ni ne dan in fusa in ji daɗin rayu har tsawon wata nawa ko shekara nawa ko ya san bisa shekara na biyu ne kin taba aure aka ce a nan san bisa ma eh sha eh na na aure na ma uku ma a san bisa da da su wa kika auren ɗayan sunan shi Abdurrahman amma shi ya je ƙasan waje aka ce eh ɗayan kuma sunan shi Malabi Hmm. shi din aka ce bincike ne ya je hmm. amma shi din yana wani bauchi hmm. yanzu haka yana bauchi ɗayan kuma ni ne na bar shi na kamar an taɓa kashe mutane a gaban ki ganin cewa kina tare su kina auren su har maza dawo eh, na gani so ɗaya din sun ce ana haddi wai ya sha kwaya ne sun kashe sun yanka na gani a wani gari a can sambisa a A dajin sambisa kenan eh a dajin sambisa sabil huda sabil huda kun taba haihuwa da su a'a ni yanzu haka ina da ciki ne ban haihu shekaran ki nawa shekara goma sha biyar ke fa amin sunan nake amina salisu mu lokacin muna garin mu gulok lokacin da boko haram suka shiga gulok karfe goma suka zo suka kwashe mu har iyayen mu har da mu suka yi ina. sun kai mu handa guri kamar prison ne suka je suka aje mu a wani gari kenan a gulok ya ka shekara na yau shekara na biyu suka kai ni jeji lokacin sai suka ce mu za su yi mun aure na ce ba na son boko haram wanda suna na kashe mutane ba na son su sai suka je dole ki da kin so da kin ki sai mun yi miki aure sai in ji mama na kar ki kuka sun sa ki dole kaya zaki shekara ki nawa da haihuwa shekara na goma sha hudu auren ki nawa aure na uku kwamandan rundunar ya kuma nuna mani ma labarai wasu jarkokin man fetur da suka ce wasu ne suka gudu suka bari kuma suna san cewa an sai waɗannan man ne ana kuma kokarin fita da su zuwa wasu wurare don aikata abin da ba shi ne ba sannan kuma sun kame wasu buhunan abinci da kungiyoyin kasashen duniya kan tallafa a 'yan gudun hijira da suka waɗannan mutanen masu gudu sai dai an nuna mana buhunan abincin wanda a ƙasar su shinkafa ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya